wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadithi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am al-hadd al-fasil bayna at-tabayyur wal ikmal bismillahir rahmanir rahim sifatu huwa akhlaqu tabi'un shaykh da kuma ainihin wato sifofinsa da kuma ɗabi'unsa kazi sheikh rahimahullah da tawadu jamma shi malam Allah ya masa rahama wato ya yi fice da ainihin ƙanƙan da kai yana da tawadu mai yawa ma ikhwani tare da ƴan uwansa wallahi da kuma ɗalibansa asubi da duk waɗanda suka dumfare shi duk waɗanda suka dumfare shi to ɗabi'un shi yana da ɗabi'u mai sauƙi tare da su da masu ziyartar shi huwa mutawadin fi maskani shi mutum ne mai kankan da kai fi maskanihi a wajen wajen gidansa wato gidansa ba irin gidan nan bane wanda ya kawata shi da yawa shi mutawazi'u ne wajen tufafin shi baya sa tufafi mai tsada da yawa markabi da kuma wajen hawansa wato motar da yake hawa mota ne mai sauki la yuhibbu tarafa wato baya son ainihin ni'ima da yawa irin ni'imomin da yawa irin mai san baya san irin cin daɗin nan mai wuce gona da iri wa huwa aidan da'iman bashar wa huwa aidan da'imul bishir shi mutum ne mai dawaman sakin fuska akwai shi da sakin fuska da walwala tare da ɗalibai salan ulkun hajiya sakaccen ainihin fuska dai Na ya bar da rushe gomin hadisi abokin zaman malam biyu bin hadi umar al baya kosawa daga zama da shi in ka zauna da shi za ka yi sha'awan kai ta zama da shi har abada majalakatun amira da karatun hadisi wato zama ne rayayye da karatun qur'ani da sunna na'am wa tahzir min al da kuma yin tahziri daga bid'a zama ne wanda yake rayayye da karatun qur'ani da sunna da tahziri daga bid'a da mutanen bid'a din na'am kasiran kasiran tasdiru liman yarahu yukhayyalu liman yarahu wa lam wato ana surantawa ga wanda ya ganshi bai san shi ba wa yukhalifu wanda bai hudda da shi ba an da la shukura lahu illa hada sai nuna ma cewa ba shi da wani shagali sai wannan to da rayuwar shi cika sunna kaza sannan kuma gashi nan duk dai wayannan abubuwan da muka faɗa wato zaka dauka cewa ba shi da wani shagali sai ainihin hidima ga Qur'ani da sunna yuhibbu talabatul ilm as-salafiyyin yana son ɗaliban ilimi na salafiya yana son sosai wa yukrimuhum yana karrama su sun ilayhi yana kyautata musu wa yas'ati qada'i hawaijihim yana yin dawainiya wajen biyan bukatun ɗalibai da kadari ma ya shafi gwargwadon iyawansa ka gani su malamai irin na saudiya sun bambanta da malamai na najeriya galiban malaman najeriya su ke bukata wajen ɗalibai amma malaman saudiya ɗalibai ne ke bukata wajen su malami yana iya duba cewa ɗalibi na cikin wani matsala ya biya ne bukata malami yana siya wa ɗalibai littattafai malami zai siya wa ɗalibi mota Ibn Ibn Bas Allah ya masa rama, da yawa ya sha siyan mota ya ba ɗalibin ilimi saboda ɗalibi ya samu saukin zuwa wajen karatu a Saudiya din na ba ta gane wannan to malaman saudiya suna da wannan in malami ya san kana da basira kana son sunna to malami zai ma ɗawainiya wajen sai maka littattafai ya ma ɗawainiya wani lokaci ma mutum yana so ya dawo najeriya kila ba shi da isasshen ainihin kuɗi na dawowa ko kuma yana da isasshen kuɗi amma yana son wasu kuɗi dai wasu hidima da su sai malami ya ɗauka ya shi A gani saboda ainihin saudiya daula ce ta musulunci saudiya suna kulawa da malamai an gano wannan ai albashin da ake biyan malamai ya fi albashin da ake biyan wani minista a najeriya an gaji wannan ai na'am wa yas'a fi hawa ije inda kadar ma yastati bi nafsi yana yin tawaiya wajen biyan bukatun dalibai gurgurun abin da zai biya shi da kansa wa mali wato yana yi da kansa kuma yana yi da dukiyarsa wa baitu wa baitu maftuhun li talabati al-ilm wato gidan malam Abu buɗe yake ga ɗaliban ilimi duk sanda ɗalibin ilimi ke so ya ga malam a ga irin yadda malam ya shahara a duniya za ka yi tsammani ɗalibi in ya zo daga wata ƙasa ba zai iya ganin cikin sauƙi ba amma gidansa buɗaɗɗe daga ɗaliban ilimi da'iman hasa innahu hatta innahu la yakadu fi yawmin ya na wani yatanawalu fuqurahu za ga wani lokaci ma baya kusan ma ya ci abincin safe ɗalibai sun cika mai gida har bai samun damar cin abinci wani lokaci ko abincin rana ko abincin dare mufradi wato wani lokaci baya cin abinci shi kadai in an kawo mai abinci za su ci abinci tare da ɗaliban ilimi wai da ɗaliban su kuma yana binciken ɗalibansa an gane wannan yayi yana binciken in ya ga ɗalibi bai zo ba wai wai malam wani ko kuma ɗalibi wani me yasa bai zo ba me yasa bai sai binciko wai wasi kuma yana taimakon ɗalibai idan lokacin bukatar ya taso na huwa du'a al-gayyurin al-kitabi sunna shi yana daga cikin masu da'awa masu kishi akan kitabu sunna wa salaf da kuma aqidatu salaf hmm. an gane ku shi da abin da yake da alaka da aqidar salaf mutum ne mai kishi mai son ganin ci gaban ainihin aqida na salaf Allah ya masa rahama amin يمتلئ غيرة وحرفة على السنة yana cika da kishi da kuma ainihin damuwa da sunna da tsananin kishi damuwa da da kin zaka samu irin sa a wannan zamanin a wannan zamanin mutumin da yake da irin kishi irin nasa duk wani abin da zai taba da awa salafiya baya so an gani kuma alama za ka gane wannan duk malamin da kaga baya sauci ga yan bid'a to za ka da cewa baya so kwani kwace ga an taba me an taba sunna amma mutum za ka yana dan yana kyale yan bid'a suna walawa to kamar ya ce kenan a taba sunna to shi duk sanda ya ga yan bid'a suna so su murmure zai tashi ya fito ya yi rubuce-rubuce ya yi maganganu ya yi musu rudu? domin ya rage musu ƙarfi an gane ya yi na'am وهو من المدافعين في زماننا هذا المنهج السلف الصالح yana daga cikin masu bada kariya a zamanin mu wannan wato yana bada kariya ga manhaj na ainihin salaf salih lailan wannan haram dare da yini yana bada kariya haram. yana bada kariya a boye da bayyane gaira ta'khudahu billahi lawma tala'i ba tare da ainihin zargin bai zargi ya kama shi ba ai wannan shi zai gaya muku sirrin da yasa ai ba shi kadai malamin salafiya ba to me zan ya zaka ji duk wani dan a gaba ɗaya sufi ya ce akwai akwai wani shekara biyu bin haji an san shi'a shekara biyu bin haji dan qur'aniyun shekara biyu bin haji dan hizbiya shekara biyu bin haji dan ikhwaniyun dan ikwanin musulmi shekara biyu bin haji dan sururiya shekara biyu bin haji dan hizbu tare shekara biyu bin haji dan kutubiya shekara biyu kowa dai in dai mutum na da alaka da bid'a za ga yana damuwa za shekar biyu yana damun shi an gani ko a najeriya nan kuna ganin yadda ake ta muhazara, ko ana ta muhazara. sai ga mutum ya je jami'a zai ma muhazara, wace ce ya yi muhazara ne akan yan madakila sai kawo tarihin biyu ya jingina mai abin da yake ma bai ma'aikata ba ko za ga suna kawo tarihin biyu suna jingina mai abin da bai ma san da shi ba kuma ɗalibin jami'a ne mai in za ka yi bincike ka yi bincike na ilimi ka ɗauko tarihi yadda yake yanzu mutanen na yanzu a gudu abin da ya faru na gabas ta tsakiya lokacin da ainihin aka yi yakin nan na tekun fasha wanda wasu da yawa daga cikin kukila wasu ba sani ba amma wasu sani yakin tekun fasha da aka yi tsakanin saddam da amerika ko saddam da kuma kawayen amerika lokacin da Saddam Hussein ya mamaye Kuwait ya mamaye Kuwait a lokacin nan yana tunanin zai mamaye Larabawa ga baki daya Larabawa suka bulgita Larabawa suka ce wajen su gaskiya Saddam yana da karfin da ba za su iya yaki da shi ba ya fi karfin su a lokacin nan Larabawa suka ce neman fatawa yanzu tunda dai su Larabawa ko da sun haɗu gaba daya ba za su iya yakan Saddam ba kwato kuwait ba sannan kuma daga bayan saddam zai zo su kan ya su yana da makaman da ba za su iya dumfara shi ba to shi ne sai suka yi suka neman fatawa a wajen malamai suka neman fatawa wajen allajina a adda'ima cewa shi ya halatta wato kai amfani da wani kafirin ka yaƙi wani kafirin na batan gani na rubin kai amfani da turawan amerika da ingila da faransa ka yaƙi saddam domin shi saddam yana da wata aƙida fa'ar ko saddam ya faɗi wasu kalmomi ya aikata wasu abubuwa wanda ya nuna shi ya fita musulunci Kisa lajina a ma sun kafa wato kamar ibn bas ya kafirta shi nasiruddin albani ya kafa shi ina fatan gano wannan manyan na salafiya sun kafirta shi bibas yana kira shi na butu iraq na butu iraq bibas ya fito baro ya nuna ya kafirta kaga duk mutumin da ka ga bas ya kafirta ka san ku ina ba tan gani to na ji wani malami yana muhadara malami ne na jami'a Firiji yana cewa wani shekara bi shi ne ya matsa wajen ba da fatawa na kafin ta samu sai haka ji wani kaga ya nuna wannan malami wato in ma ya zamanto kawai mutum ne wanda yake mai ta'asubanci ko kuma ya zamanto wato ya da ya bincike mani kawai ya yi da kare kawai muhadarar maganan kafirta ainihin saddam yana da alaƙa da lajina a da'ima yana da alaƙa da ibn bas da annasir jin albani an gane ku in ka ji shekara biyu ya faɗi wani abu to ya faɗa ne bayan wa'annan malaman a lokacin da aka nemi fatawa aka nemi fatawa ya halatta a yi amfani da amerika da ingila a yaƙi saddam lajina a da'ima suka bada fatawa ya halatta ibn bas ya fito fili ya ce ya halatta haka Nasiru din ai yana daga cikin dalilan da ya sanya kawai ana cikin wannan hali ba bifas ya bada fatawa lajina da'ima kawai sai ga samari sun fito samari suka fito suka fara zage ibn baz an gane ya suna kiran su ulama ul haid wal nifas ulama ma ta hatta sarawil an gane ya sai su bin ba malaman haila ne da jibil bishi bi ma'ana bai dace a tambayi su bin baz kan lawazin ba kan abin da ya shafi jihar, kan abin da ya shafi kaza wannan bakin wake da sauransu bai dace a tambayi su ne ba ya kamata ne a dinga tambayan su dangane da abin da yake da alaka da mai abin da yake da alaka da da kawai jinin biki da haila suna kiran su ulama umma ta hasa sarawil malaman abin da ke karkashin wando malaman fitsari bayan gida su ne kawai amma a nan ne suka fito da cikin waki su waye suka fito da fiqhul wahid shi ɗaliban biyu ne ko yan sururiya yan sururiya an gane ko irin su a a nan kusan wannan wannan shekwa waye dan dan dan Ingila din nan shek Faisal yake cewa malaman Saudiya gaba ɗaya Saudi salafi ba su da fiqhul wake. an gane in ka ga yadda suke ta zagin din ba suna ce mai a'amal basar wal basira suna cewa idan shi ya makance sannan basira shi ma ya makance yana ba da fatawa wani iri an gano wani ko to so haka bin ba da lajina ma da nasiruddin albani su suka fara kafirta a saddam sannan su wane ne suka ba gwamnati fatawa a lokacin nan cewa ya saudiya za ta iya amfani da amerika ta ɗauko hayan amerika don a yaƙi saddam shin shekara rabi ne lajina da'ima. da kuma ibn bas da sauransu shi ya sanya yan ikuwa kai ta zagi ibn bas da yan sururiya da yan hamasa kai a lokacin har da faɗa ɗalibai ɗaliban su bin bas irin su safar rahwani salman al'auda eh, irin su a al Karni. ire-iren wa'annan sun fito iri-iri suna sukan su ibn bas na ba san gane ai anan ya aka samu sururiya sururiya ta bayyana ne lokacin yakin gabas ta tsakiya a ga wasu ɗalibai 'yan saudiya wanda an karantar da zuwa aƙida na sunna sai ga a ashe su din nan sun tasirantu da da'awa ta ikwanin musulmi ƙarƙashin jagorancin muhammadu kudu shi ya tuna musu wannan akida a saudiya da wayo sai ga samari sun fito da yawa suna ta muhazara suna sukan ainihin bimba suna sukan kaza to wai jama'a abin da ya kuma maki wa'annan mutanen da suke sukan sukan bimba suke sukan lajina da da'ima an gane su cewa ba su da fitar waki su ne kuma ce ɗaliban shekara biyu wai na bakan gane yaya za a yi ɗaliban shekara biyu su zagi su ibir ba su waye alhali shi ma shekara biyu yana goyon bayan Su na bakan gane wallahi wata muhazara. na jinaji na yi mamakin muhadara ɗalibai ne na jami'a ba suka yi wani irin muhazara wani irin cakulkuli wani irin shirme da suka yi wanda ya kamata su faɗa su cewa to ai bin bas ne ba da wannan fasara suka ce ai shekara bi ne dama ya haɗa kai da gwamnati gwamnati har turawa ma suka bashi kuɗi wai suna bashi da'am wai shi ya bada wannan fatawa ya matsa ya matsa ga gwamnatin saudiya lalle lalle sai amfani da sojoji na amerika da a yaƙi wa a yaƙi saddam kaga wannan sun biyu zai zafi. duk wanda ya duba tarihi ya san ba haka bane an gane wannan ko to ire-iren wannan shekar biyu yana fuskantar irin wa'annan kazafi shine maganar Nasiruddin Albani cewa lalle malamin jar wa ta'dil a wannan zamani shine Sheikh Rabi bin Hadi Al-Barkali yace mutanen da suke suka suke bai raddi yace wannan dina ya ruduna alai la ya ruduna alai bi ilmin abadan wa ilmu abu. gaskiya wanda suke masa raddi ji Albani an ga masa raddi da ilimi ba sa masa adalci malami ne wanda zai iya kuskure amma duk wani ƙarya da gaskiya sai a yaba masa an gano ko? ba kafirta saddam ba ruwan shekarbi ba shi bane ya fara manyan malaman shi da suka yi shi ma ya fi sawu ne ya taka sawu barawo ne ya fi shakuri sawun barawo ya taka ko sawu sawun da kirki saba kan gani to sai mutum ya ce ma ai shi ya je jami'a ai ya je jami'a shi ya waye ah, ka je jami'a ka waye kana kariya ka je jami'a kana ka waye kana yin muhazara na shirme to wannan muhazar me fa'idarsa wanda ko da bayan shekara nawa ne za a dawo a karya taka? Hmm? mun ga irin wannan shine matsalar da shekara ke fuskanta sai a yi ta masarar ni na ba su shawara na ce irin wayannan in kuna so ku yi ga shekara bi yana da littattafai ku ɗauki littattafansa ɗaya bayan ɗaya yadda ake ɗaukar jawahirar ma'ani tun da kun ce aƙida yake da ita yana da aƙidar madakila shine mai karantar da madakilanci to ai madakilanci na da littattafai ku dauki littattafan madakila mazakila ku ta musu raddi duk abin da ya faɗa ku ce shekar bi a shafi kaza babi kaza ya faɗi kaza wannan biri'a ne wannan ba sunna ba ne. wannan kaza wannan kaza wannan kaza kuma duk inda shekar bi ya zagi manyan malamai an gane ku kawo ku ce shekar bi ya zagi malaman salafiya waje kaza waje kaza ba ga tafai ba to amma mutum zai yi muhadara ya karya ya tara mutane yana karya misali ba gaskiya a cikin maganar haka ba daidai ba ne misali an gane ko ire irin wannan suna da yawa kike ga duk mutumin da ya gaya ma wani abu kan shekara biyu ne ya je kace ya kawo ma littafin to kana faɗin wani ka gama da shi a shekara biyu a yin kana so kanu an shi in dai littafin shi ne suna da kyau haka wani malami ya ce to menene da shi bai da kyau <laughs> an gane ko wa alaikum salam gaskiya kaga lajina da'ima manyan malaman saudiya ne lajina da'ima malamai ne lajina a da'ima gaba ɗaya suka zauna wanda cikin wannan lajina da'ima akwai manyan malamai irin har bakar abu zai na ciki bakar abu zai na cikin lajina shi kuma wannan wanda ake makazabi ya cikin lajina da'ima Shi shekarabi shekarabi bai da mukami ko ɗaya a gwamnatin saudiya ya yi ƙoƙari ya guji duk wani abin da ya shafi shiga cikin wani harka na gwamnati kawai yana zama da shi kaɗai independent ne shi ina fatan gane ina shi ne ya fi cancanta ya matsa ba gwamnati ko kuma mutanen da suke da alaƙa da gwamnati na mai gafe eh, to yau wato fatawa ta rabu biyu dawa dawa sai faɗa sannan ko bin bas a wani ɓangare yake kaga ba su ne kun sai ai wanda ya bada fatawa a yaki ainihin America bin Bas ne to sun san suka zaki bin Bas za su sha ba sai zaki garbi shi karshe garbi yana bada kariya ne ga masu sukan su bin Bas sukar dawi hada ɗaliban su bin Bas sun sukan bin Bas suke dan a lokacin da ya faɗa ɗalibai suka fito ta ko ina ɗalibai da kake gani kamar ahlus sunna ne suka fito suna hada muhadara suna wulakanta bin Bas suna kira shi a'amal fasal wal basira an gani suna zagin malaman saudiya malaman saudiya ba su da wayewa ba su da fikin waki ai kalmar fikin waki ya fito ne a lokacin gabas ta tsakiya shekara biyu ya yaki wannan fikihun waki daga ta yi shiru yanzu ya yaki dan an nuna a albani dawa ne tudin ba ba su ma san yadda ake fatawa ba a tambayar fatawa kan jihadi ba a tambayar fatawa kan abin zamanin nan duk wannan gaba daya shin shakarfi ne yake zagi zagi wa'annan ko kuma wa'annan da na faɗa misali kada zuwa na yi baka duk da ka faɗa kan shekarfi ka gaske a cikin shi wai hatta amerika suna turo da kuɗi ga shekarfi dan Allah ji wannan magana amerika suna bashi shi da'am domin ya yi kaza ya kaza ya kaza ya kaza in ka ci abun mutumin da bai san shekarfi ba ko bai san tarihi ko lokacin da aka yi ya sa ushe wala a mun san komai bas ya sha wahala sosai saboda bai huri ake kiran shi duk mutumin da ya bada fatawa a yakin Saddam wato za ka hatta a ta Najeriya da zai da haka biyu a wajen wa'azi na san lokacin da kungiyar Izala lokacin da suke wa'azi Sun suna goyon bayan Saudiya da kungiyar Izala wato ma'ana goyon bayan bin ba su zai sauransu sannan akwai akwai cikin kungiyar Izala wasu masu goyon bayan Saddam din to kai in kai goyi bayan Saudiya ta ce kai bai hude ne akwai sanda wani malami ya yi wa'azi ba zan faɗi sunan shi ba yana yana kan mun aka baro shi ana zuba mai ruwa ana kiran shi bush lokacin mulkin bush ne saka wannan magana na cewa shekaru biyu ne ba bada fatawa ƙarya ne wannan magana ƙarya ne ba gaskiya to wanda ya faɗi wannan ku bai kuce ha tu hatu burhanakum bi kuntum sadiqin mu mun san komai da wayan mu aka yaƙi gaba sadakiya fatawoyin malamai mun sani mun san shekara biyu ba ruwan shi da wannan al'amari laifinsa ya goyi bayan malamansa su bin su albani da lajina a da'ima ya goyi bayan su na'am su mummurri eh. wasu abubuwa Allah ne ya riga wa'annan kuɗa albar jami'a ne da gaske wani fa doktor ne an gane anya wannan ɗalibin jami'a ne da gaske ce rashin adalci haka wala wasu abubuwa na ɗan ji abin amma wasu abubuwa na manta da zan iya tunawa zan gaya muku irin kurakuran da ke cikin wannan muhazara din na'am eh, eh to gaskiya yan Najeriya ne abin doka yan Najeriya wasu ba da gangan bane wanda kai muhazarar kila ba da gangan bane irin kasalan yan Najeriya game da bincike ne an ba shi yin bincike kan madakila bai kun ya tsaya ya ba muhazarar hakkinta kawai sai ya zo yana taban kaura eh akwai gilbi dan na ji wani daga cikin su na ji wanda daga cikin su ba shi ya zo daga ƙarshe yana cewa wallahi shi ta baya kuma ya ji sunan shi karbi ba ya san ya ji sunan shi malamu salam eh. eh kaga shi sa shi aifin ba su alƙaifin ce kasan wani ƙaryan fatawa ma wai da can nasiru di albani ya yabe shi daga baya sai janye fatawan shi da nasiru jin albada manyan malamai suna son shi albani yana yaban shi daga baya zai yafa tuwon shi na fatan gani wannan bawan Allah yana da yabo na duk malamai Sheikh Fauzan bin Baz Hussein duk wayannan malamai a cikin su babu wanda ya zai ya fatawa shi albani shawara ya bashi cewa ya dan rage zafi yace yana so da zai dan rage zafi wajen maganganun shi alhali wasu kalmomi na albani ma ya fi rage zafi <laughs> albani kana karanta littattafan ko ko ka duba mukaddima din da salatin nabi kaga inda yake yake ainihin wasan kura da yan salafiya ma ɗan salafiya sun samu kuskure sun samu wani rashin fahimta gare da albani ke zafi irin su tuwaijiri irin su ismail al da kuma wannan ma wannan mutumin da yake buga littafin shi na wannan zuwairu shuhaish zuwairu shawish in kaga irin zafin da albani ke masa shi kashe albani na da zafi amma sai yana cewa yana so shekara biyu da zai sassauta to akwai tattaunawa nasiru dai albani da wani saurayi shi da kaɗan ke dogara da shi ke wai albani ya janye wata wani gari shi suna tattauna albani da cewa fi jami'in kutubi shidda eh cewa a cikin littattafansa akwai shidda sai ya rikice su da Allah yana son albani ya gaya mai shidda din a cikin littattafan sai na gaya ma cewa akwai shidda cewa ma wani kaɗan kawo mana misalai mana yace ni na gaya ma cewa akwai shidda ka albani wanda mai ruwan hujjoji ya kamata ce to a littafin shi kaza littafin shi kaza akwai shi da ko kuma ka jira nan gaba zan baka amma saurayi haka yi ta matsan albani shi an shi gaskiya muna so saboda mu ɗaliban ilimi ne muna so mu yaɗa wa mutane shidda da ke cikin littafin shekarbi shi na jiya ma fi jami'u kutubin shirka kaga wannan a wajen jarhu wani ya suna wani jarhu din jarhu ne mubham to kuma ga kuma ta'adili Sheikh Nasiruddin Albani ya mai kyakkyawan yabo iri-iri har ma ya nuna masu sukan shi in ma jahilai ko masu san rai kuma yace masu masa raddi ba sa raddi da ilimi ilimi na tare da shi gaskiya na tare da shi a wani waje yace wannan wannan dan uwan namu Sheikh Rabi ba mu taba jaraba shi da wani mummunan akida ba ko mummunan manhaji yace ya jarabe shi kan akidunsa da manhajinsa ya ga bai saba ma akida da manhajin da suke kai shi ba yace ban taba tunawa da na kama bi da kuskure na akida ko manhaji ba in ji albani to kawai maganar da ya faɗa wai a cikin sa akwai shidda wai da shi ne suke cewa ya janye daga daga yaban da ya masa ah, idan ka ce mutum yana da tsanani shi ke na ka janye ka nuna cewa kenan a gida shi bai da kyau ko manhajin shi bai da kyau ana iya samun mutum mai zafi amma kuma a gida shi daren da misali amma idan ka ce ma yana da zafi to sai ka faɗi wuraren da yake da zafin sai nasiruddin albani ba za mu yi takalidi da shi ba za mu duba littafin shekarabi ne da maganganun albani mu auna mu ga wuraren da yake da tsanani din in ba mu gani ba sai mu ce nasiruddin albani ya yi ishtihadi Allah ta'ala ya gafarta maka ko ba wai kawai dan muna kin shekarabi albani ya faɗi magana kawai mu dauki maganar albani wanda in an tambaye mu nuna tsananin ba za mu iya nunawa ba kun gane wannan aiki irin wannan shi suke dogara wai wasu ai fauzan har yanzu fauzan na rayu inda da gaske rabina da wata akida kuna ganin malaman saudiya za su kyale shi malaman saudiya za su bayar hudud bakar abu zai magana da ya faɗa ya faɗi ra'ayinsa kuma da ya faɗi ra'ayinsa ai an masa hudud sai ka auna da rabin da aka yi masa da kuma maganar bakar wanne ne fi zama gaskiya bakar abu zai ya yi maganganu amma kuma maganan da ya faɗa fahimtar shi ya kawo kuma da ya kawo fahimtar shi zai yi wa ce magana shi zama kamar nisun qur'ani ai za mu auna ne in ya faɗi magana sai mu auna ya nuna shekara biyu ba zai bai da ba larabcin da zai iya gano kuskuren zai rukutu eh? wannan wanda kaga magana magana ne wanda yau kaga wannan magana kwalikwacin na ganin bai ma dace a waiwaye shi ba yau malami da malami ne suka yi wannan magana malami ya ce baka da kaza za ka yi kaza to kawai sai bai yadda da magana malamin ba bai yadda da shi ba littafan shekar littafan zai rubuta gasu nan ana karantawa ana fassarawa kuma ana mai ranci ko malaman duniya da yawa sun mishi ranci ba wani shekara bai shi kadai ba Allah ta'ala shi taimake mu na eh, eh. Ah, a ka san wani abu maganar kafircin Saddam su suna cewa shi ne kafirta da zamu sai ba su bilbaz ba ba ibi zai cewa su masu muhazaran masu muhazara bane ke magana ba wanda kuke magana su ba masu muhazaran can wajen sun ce shekaru fi shi ya kafirta kaza saddam haka je ni a kila wanda kuke tattaunawa da su su wa'annan wanda suna cewa su sun yarda cewa amma malamai zai sabani eh eh yawwa to kaga dibba da lajina a da'ima yawa su suna su kasar su ne ake zuwa shiga shi albani yana waje su kuma suna cikin kasar sun san saddam zai iya shigowa kasar kuma sun san aƙidar kasar sun san aƙidar ainihin saddam sai dimbas ya bada fatawa da ga wannan to me laifin karfi a cikin abun tun da dai lajina a da'ima suka bada fatawa da dimbas cewa lallai tun da larabawa ba su da karfin za su yaƙi saddam kuma saddam ya yi ridda ana iya amfani da kafiri a yaƙi kafiri an gane wannan ayi kaga da a ce shekarbi da ya kafirta za su shekarbi yana kafirta musulmi da ma bai guluwi ne shi to yanzu guluwin daga waye faru daga ibn ba da kowa. to yanzu za a cewa eh, za a ce yan baziya ko yan da'imiyya yana zai ce yan da'imiyya ne to sai a jingina wa manakira in wani ya yi laifi sai a zo a jingina wa shekarbi wani mawaƙi ya cewa wai gairi jana wa anal mu'azzabu kuma. ka annani sababatul mutanabbi wani na yayi laifi amma wa anal mu'azzabu fikum ni ake wa azaba a cikin kuma ga wanda yayi laifi mai kuma ta shi a taba ni an gane sun ce madakira wata aqida ce daban da manhaji dole ne a yake ta ina fatan gane to gaskiya in dai akwai aqidan madakira kuma ba ma yin ta mu aqidan da muka sani salafiya in akwai wata aƙida sabuwa mai suna mazakila to mun barranta daga gare ta eh Allah shi taimake mu wa alaikum salam eh ai shi ne nake faɗa <laughs> to ni na jarraba da yawa akwai malamai da yawa malamai da suke jami'ar islamiyya da suke sukan shi in ka ce dan Allah su nuna maka aibinsa sai su yi shiru eh akwai wani wani yake cewa wai malamai sun yabe shi an yi as-sana'ul jamil as-sana'ul badi an yi ainihin an yabe shi wai kafin a san halin shi to da aka san halin shi bai kamata a yi ai ya kamata a mai rudugu to shin akwai wannan raddi na rudugu ga shekarbi ai yana rayu har yanzu shin a madina me yasa malaman salafiya na madina suka kyale shi ai akwai malaman da suke rayu ya kamata malamai su fito su ce wa mutane shekarbi ba bai da akida bai kyau ai hankali da shi in ko suka yi shiru sun ci amana ko tunda kaga malamai irin yadda su suka damu da aƙida shi haske so su yi muhazara ai saudiya ya kamata ta fara ba muhazara kan shi ya kamata lajina a da'i su ce to jama'a fa ko ta sabuwa gida mai suna madakila eh? ya kamata a samu ɗalibai na yaman ɗalibai na kaza salafiya na duniya su zo su yi muhazara kan shi kamar sai zama to har yanzu ba mu ji wasu ɗalibai ba mu ji wasu manyan malamai a lajina da'ima bilhassar sai dai ya ma ah, shin yana da mummuna akida aka bashi kulawa da jami'a islamiyya kuma sai da har ya gama tukuna wanda ya cire shi an gane ya yi. yanzu mutumin da yake da wannan akida kuma ya zauna a Saudiya Saudiya sun yi raddi ga yan jama'a da tabligh da can sun dauka cewa yan tabligh suna kan akida mai kyau daga wai suna gano ba su ba sun yi raddi ga musulmi da suka gano ikuwan suna da akida mara kyau to kuma ga yanzu shek rabi ya kawo aqidan madakila da ya kamata a yi ya kamata ce su shek fauzan da sauran malaman da suke raye yanzu su fito da su ali akwai sali ali shek akwai ire-iren su manyan malamai na salafiya su tsotsi raji to sun yi shuru mai gina ya nuna bin hasali zai nemi yabo an gane Allah shi taimake mu Ai, ka zo lafi ne ka zo lafi ne na yi bayani akan shigar saddam kuwait sai da na yi bayani kafin ka zo eh. bismillahir rahmanir rahim wal eh. khilaf al ashir sabani na goma na bi ikhtarafu bi ahli ali bin abi talib radiyallahu anhu yawa sannan kuma a gurguje wayannan yaran da suke hauka irin yaran nan kananan yaran da suke zage-zagen malamai suna ashar shin wannan manhaji na biyu ne ai ga littattafan biyu irin yadda wani yaran suke kunda wa mutane a shan suke wulaɗanta malamai za su yi musu raddi sai a ce wai sun koya ne wajen biyu? shin sun masa adalci ba su yi masa ba dan ya kamata don a haɗa alaƙa babu alaƙa tsakanin wa'annan ɗalibai da biyu wajen raddi Wa'annan samari su suka san sun ɗauko ne irin usulubi ne na mahmudul haddad mahmudul haddad shine mai kama sunan malamai ya zaga ya wulaƙanta ya musu kazafi to duk mutumin da ya alakanta waɗannan yara da shekara biyu gaskiya bai shekara biyu adalci ba na ba ta gani duk da su yaran suna cewa sun mabiyan shi ne ko to yanzu annabi isa alaihi salam da kristoci yanzu kristoci dan sun ce su mabiya annabi isa ne sai mu zo muna suka annabi isa ku ce annabi isa ya ce a bauta ma Allah uku annabi isa ya koya ma kristoci bautan Allah uku annabi isa ya koya ma kristoci rawa a cikin coci annabi isa ya koya musu tsaraici yaya an yi adalci don ga ba yi ba نعم نعم والخلاف العاشر ثقاني نقوما اختلفوا في أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ثقاني جمال الزامن علي بن أبي طالب الله يتعالى مضي يده نعم. في أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ثقاني جمال وصية نعم اختلفوا في أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ان اتفقوا عليه wato sun yi sabani game da zamanin Ali bin Abi Talib bayan sun yi ittifaqi a gare shi Na mu je wa aqad al-bai'a kuma sun kulla baya a gare shi wa kharaja rajulani jalilani ila makka sai wasu mutane biyu masu daraja suka fita zuwa makka wa ma qawlaha bin ubaydillah su ne Talha bin Ubaidillah da Zubairu bin Awwam Allah ya ƙara musu yadda eh, sabanin da aka samu tsakanin su sannan sai aisha radiyallahu anha sai ta kai sai ta ainihin sai ta haukar rakumi ta dumfari basra magani ta dumfari basra can iraki sai yaƙi ya gudana tsakaninsu ah, ana kiran wannan waƙa na jamal waƙi a na jamal ake kiran shi an gane wani ko وقد ندم طلحة حقيقة da Zubairu sun yi nadama Allah ya yadda kuma sun bar yakin sun fahimci wannan yakin kuskure ne janye tuba daga su sai uwar mu'minai Aisha sai ta koma Allah ya kara musu yadda sai janye daga yakin nan suna faɗin abin da ya faru tsakanin sahabbai ne bar riga yi bayani shashan baya أجانبه تشيل إليها تشيل ذنوب المرأة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الصال من صاحب السائل يدي الله عنهما نعم أم كأقول لك سهل بن سهل السائل بأن الله يرى مصر يسا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشي وكما تاكاد وزمن زعل الله تشي يا رسول الله يا رسول الله جئت أعب لك نفسي na zo in ba da kyautan kai na zuwa gare ka ya rasulullah nazala ilayha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Inda an ce wa mar'atu mu'minatun in wahaban nafsa halin nabi ko hmm. mace mu'mina idan ta ba da kanta ga annabi idan mace take ya rasulullah na ba da kyautan kai na ba ta bukatar sai wali sai ya zo annabi na iya aurenta ko babu wali annabi na iya aurenta ko babu sadaki to sai wata mata da aka saukar da wannan aya sai matan sai sha'awa ta auri manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta ce ya rasulullah ci itu ahabu ilayka nafsi na zo in ba da kyautar kai na gare ka fa nazar ila ya rasulullah sai manzo Allah ya kalle ta da kyau wa sa'ada nazara fiha wa sawwaba sai manzo Allah ya daga daga kai sama kuma ya sunkuyar ya daga kai sama ya kalle ta kuma ya sunkuyar da wato ya kalli kasa kuma da ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah ya kalli fuskanta da kuma kafa kafafuwan da ko sannan sai manzo Allah ya kuyar da kansa lamma at muradu annahu lam yaqdi fiha shay'a jalasa a lokacin da matar ta ga manzo Allah bai hukunta komai game da ita ba sai ta zauna ta ga bai ce yana so ba to kuma manzo Allah da ya kalle ta sai ga gaskiya ba ta rishi ba amma baya so ya wulakanta ta ce ke baki mun ba shi ne sai manzo Allah ya shuru qama rajulun min sai wani mutum ya miƙe daga cikin sahabbansa ya rasu in idan har baka bukatar wannan mata to ni ka aura min ita ah, qala fa indaka shay shin kana da wani abu kana da wani abu dan sadaki ala yace la yace ko kaɗan wallahi ya rasulullah eh kaga anan wajen wane ne waliyin sa kenan da ya kawo sadaki manzo Allah kai tsaye shi zai zama waliyinta an gane wannan to sai annabi ce to ka tafi wajen wajen iyaye wajen iyalanka an da hal tajri shay'a ka duba shin zaka samu wani abu zahaba sun maraja sai ya tafi sannan sai ya dawo qala yace ko dan wallahi ma wajad shay'a yace ya rasulullahi ban samu komai ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace unzur walau khatama min hadid ka duba ko da zobe na bakin karfe ne zobe na bakin karfe bai da tsada kuma kuma kun manta manzan Allah ya hana sa zoben bakin karfe a gani to amma kuma annabi ya ce je ka nemo zobe na bakin karfe an hana sa zoben bakin karfe ga maza a gani amma kenan ana iya bayarwa ilan mata su yi amfani da shi ko ba gaba yawwa duk da duba ko da zobe na bakin karfe ne na'am fa dhahaba thumma raja'a fa qala la wallahi ya rasul Allah sai bawon Allah sai ya koma sai ya dawo sai ce la daji ya rasul Allah ko kaɗan ya rasul ko da zo bai da bakin karfe ban samu ba ya rasul Allah sai dai ka gyauto na nan wala sa'al ma lahu ida yace ba shi da mayafi kawai gyauto ne bai da mayafi da zai lullaba jikin da ita wala hisu to sai ce ya rasul Allah tana da rabi wato gyauto fa da ya daura saboda tsananin babu tsananin babu ba rigan da ya daura zanin da ya daura yake so ya bada rabi sai manzo Allah ya ce ma tasnau bai zari me za ka aikata da gyautanka inda bintahu lam yakun alaiha min shay idan ka sanya shi wato zai zama to. idan kai ka sanya shi zai zama ba ta da komai idan kuma ita ta sanya shi zai zama to kai baka da komai to mutum sai ya ga to ba abin da zai iya yi sai wannan bawan Allah ya zauna hatta fara qala majlisuhu qam har sai da ainihin zaman shi yayi tsawo wannan mazdar ne mimi har sai da ainihin tsawon zaman shi yayi tsawo sai mutum sai miki sai manzon Allah ya gan shi yana juyawa ba sai annabi ya yi umarni da shi aka kira shi falamma ja'a qala ma za ma'aka min alquran yanzu sai annabi ya ce to tunda baka da kuɗi baka da kaddara me kace da shi na alqur'ani qala ma'i suratu kaza wa suratu yace tare da ni akwai sura kaza da kaza sai lissafa abin da ya haddace fa qala taqra'uhu taqra'uhunna an zahari qalbin zaka iya karanta shi da ka qala na yace kwarai da gaske na haddace zai karantawa da ka qala idhaw faqad mallak yace ka tabi hakika na mallaka maka ita bima ah, ma'aka min alquran da abin da yake tare da kai na qur'ani a gane muttafaqun alai wal lafz al muslim wa fi riwayatin qala lahu a wata riwaya sai annabi yace masa in dali tabi faqad zawwajtukaha gane kuma a cikin wajen yace ce mallaktukaha a wata ruwaya zawwajtukaha na aura maka ita ka koya mata daga cikin alqur'ani amkan naka ha a wata ruwaya na baka dama a kanta da abin da ke tare da kai na mai na alkur'ani kun gane wannan ku wali abi dawud an abi hurairah radiyallahu anhu mata hafazu daga abi hurairah an ruwaito bai ka haddace yace na haddace suratul baqara da wanda ke biye mata qala kun yace tashi ka sanar da ita aya 20 kaga can an yi ijmali an ce je ka koya mata wani abu na Qur'ani nan za ka yi tafsiri ko cewa ka koya mata ɗin aya 20 daga suratul ah, abin nan A gani yawa to kun gane wannan yanzu ga tambaya dama idan mutum bai da ko za a bashi mata saboda mu'awiya radiyallahu an lokacin da ya nemi ina ganin fatima bintu qais ne ko ta samu annar ta ce tana da manema guda biyu tana da manema guda biyu na farkon su shine Abu Jaham na biyu shine Muawiya annabi ce duk guda biyu kake aure su amma shi Abu Jaham mutum ne mai yawan dukan mata shi kuma Muawiya suluk ne lamalala malala talaka ne fitin bai da kuɗi yake aure Usama to kuma ga wannan talaka ne fitin har ma shi ne yake so ma ya bai ya raba ana iya bashi aure to wasu ka ce a ai ko da bai da kokobo ba yana zai iya sana'a ba yana iya sana'a zai iya neman kuɗi an gane akwai mutum da bai da kokobo amma yana fita yanzu zai samu kuɗi ko sannan misali shi ne nake yau kawo misali ɗalibin yana da kwali ya yi karatu ya karanci injiniyarin ko ya karanci kaza ko ya karanci kaza yana da kwali wanda nan gaba zai iya samun aiki za a iya bashi aure an gane tunda yana da sana'a da zai iya samun kuɗi da shi nan kamar shi Allah to ɗaya ce nan na biyu wasu ka ce wannan hadisin yana magana kan mace da niyya akwai mace sharifa akwai da niyya sharifa ta fito a babban gida in ta fito a babban gida kamar ita wannan Fatima din shi sa irin ta kar ta auri wanda ba zai iya daukar nauyin ta ba an gane amma da niyya za ta iya auren mutum ko da bai da sana'an yi irin matan da suke za su yi wanke-wanke a a fi aikace suna wanke-wanke suna kan zuwa daga ƙauyuka su suna wanke-wanke a wajen da ake sayar da abinci su in suka samu miji ko da mijin bai da wani sabi da wani kwari za a iya baka aure dan ya fi alkhairi ta yi aure da ta zauna ba auren an gane to ita wannan mata an sa ta daga cikin irin wannan daliya in ce mace daliya matar da a wajen kyau ita ba kowa ba ce. gidansu ba wani abu ba ne. sannan ba ta da kuɗi ba kuɗi ba ta fito a gidan sarauta ba sannan kuma ba mai ba kyau yake da niyya an gano wani ko idan mace tana irin wannan farko ana iya auren da ita ko babu wali wato ma'ana wani zai mutanen gari za su iya zama wali wannan shine mazhabin malikiya kuma sun dogara da wannan kaga amma za Allah zai auren da ita gashi kai tsaye bi ce ina iyayen ta ba to suka ce ai wannan hususiya ne na manzo Allah shi manzo Allah yana iya auren da kowace yarinya ka ubanta yana raye a auren da ita wannan ba hujja bane akan haka an gane wannan kuma wannan na nuna ƙwarya ga ƙwarya a wajen aure idan ya zamanto yarinya ya gidan ainihin ya gidan dangote ne kai kuma kai kuma kana sana'a mai eh kana shusha yana ko kana cikin wani ya ce cikin ya ko lecturing ba ya inda lecturing zai yace da ita tafi karfin shi ko lecturing zai yace da ita yarinyar shugaban kasa yarinyar yarinyar ka ce wai don kana lecturing za ka ciyar da ita wani kudin lecturing kila shi da kudin ce ba na da sabar da rana da kudin kwalliyanta na ranar gaba daya tunda nawa ne gaba daya kudin lecturing ɗinka an fahimci wannan ko kaga wannan wani ya kai kanka ba za ka iya ɗaukar nauyin ba ba za ka iya ɗaukar nauyin ba saboda nawa za ka yi mata ce ba ne har za ka zo ka yi girkin da za ka zo ka kawo kuɗin girkin da za ka ci ta amai ila ta ci abinci ta mata operation na bakan gane wannan ba ta gaci wannan shine abin da malamai suka ɗauki hadisi in ma ya zama to mutumin da zai iya yin sana'a amma ba shi da kokon yanzu za a ba shi mata ko mutumin da ya zamanto wato shi ita yarinyar ta fito a babban gida sosai wanda shi ba zai iya ɗaukar nauyinta ba to tsara wannan sai a ɗauke shi wannan kamar solo ɗin nan kenan yau wato Allahu alam na bismillahir rahmanir rahim da abda ana bismillahir rahmanir rahim na'am as-salatu bil ni'al sallah a takalma wal amru biha da takalma da umarni da shi na wakana yake su hafiyan ahyana ya kasance yana tsayuwa wato ba takalmi ta wa munta'ilan ahyana manzo Allah yana tsayuwa ba takalmi wani lokaci wa munta'ilan ahyana sannan yana sanya takalmi wani lokaci sallallahu alaihi wa sallam wa baha zalika li ummati faqala ya halaka ma al'umma cewa wani lokaci kai sallah da takalmi wani lokaci kai sallah ba takalmi idan sallah ah, faqala idan sallah ahadukum falyalbis fayyalbas na alai ta ce idan ɗayan ku ya yi sallah ko zai yi sallah ya sanya takalmansa ko ya cire su yi da yana wato gaban kafafuwansa idan za ka cire takalmi kada ka shi a gefen a dama ko hagu kada ka sa takalmi gefen dama ko mai hagu ka sa shi aka ce famili ne falyalbas na alaiki auli ya ma. in ko kuma ya cire su ya sa tsakiya tsakiyar kafafuwansa wala yin zai bihi ma ko ya gane wannan kada ka sanya takalmi a gaba ya wani sallah yake magana kaka sa takalmi gefen dama ko gefen hagu ka sa a gabanka tsakiyarka tsakiyar kafafuwanka shi ne mana bai da rijilai وهكذا عليه عليه ولا يؤذي بهما غيره kada ya cutar da waninsu da su kada ya cutar da waninsu wa abaida alaikum salatu fi ima ahyana kenan idan ka sa gefen dama ka cutar da na hagu idan ka sa gefen hagu ka cutar da na dama a gani domin kai kana ganin ka sa a hagu ai hagun nan daman wani ne wannan shine na wa akada alaihim salatu alaihim salatu fi ima ahyana faqala manzon Allah ya karfafa game da su a gani ya karfafa magana a wani lokaci ke cewa ku saba ma yahudawa domin lalle yahudawa ba sa sallah cikin takalman su ko cikin hufin su a gane yahudawa kai tsaye za su yi ibada suna cire takalmi ne suna dogaro da zahirin ayin qur'anin nan da Allah zai magana da Annabi Musa ya ce Allah ya ce ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa ya kai Musa lalle ni ne ubangijinka ka cire takalmanka lalle kai kana cikin wani kwari mai tsarki shine duwa ku gane wannan ko kaga wannan da shi suka dogara su in za su yi bala cire takalmi suke yi an gane wannan ko to saboda haka shine manzo Allah ya ku saba ma yahudawa domin su sun kasance ba sa yin sallah da takalman su ko da gufin su a shin wani takalmi ne abin da mara tsarki annabi Musa an ce cire takalmi saboda takalmin an ce mara tsarki ne shi amma an takalmi ya zama to mai tsarki me zai hana mutum ya yi ibada da shi na'am wa kana rubbama nazahuma amin kadamai ya kasance da yawa yakan cire su daga ainihin diga digansa alhali yana sallah yana cikin sallah zai cire sannan sai ya ci gaba da sallah kamar yadda Abu sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam zata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wata rana alam ma kana fi ba'i salati a lokacin da ya kasance cikin sashen sallolin sa sai ya tuɓe takalman sa wa wara'ahu ma ya sare sai ya ajiye su gefen hagun sa lam ma ra'a an nas ra'a an nas zalika a lokacin da mutane suka ga wannan da mutane suka ga haka cewa manzon Allah ya tuba takalmi su sahabbai masu kwaɗayin koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam sai su ma suka yi sauri suka cire ainihin takalman su anna fada salatahu a lokacin da ya kare sallah sai ce alkhairu ne alakum me ya same ku ne kuke jefar da ainihin takalmin ku qalu ra'ayaka mun ga ka jefar da naka ne ka cire naka ka jefar fa alkhaira li alakum sai mu muka cire namu wa qala inna jibril eh, sai ce lalle mala'ika jibril ya zo waje na sai ban labari lallai a tare da su a cikin su akwai kazanta ko a cikinsu akwai wani dai najasa kubusar cewa a cikinsu akwai najasa akwai datti to sai na ji sai na jefa su to ba na manta wani malami yana raddi ga 'yan salafiya masu cewa ana iya yin sallah da takalmi wani malami mai da'awar sunna yana raddi ga 'yan salafiya yace 'yan salafiya da suke cewa sa takalmi yace su jajilai ba san fiƙi ba na ba gani bai dalilin shi ya ai manzon Allah da yake sa takalmi yake sallah shi ana sanar da shi ne cewa akwai da jaza shi manzon Allah idan yana sallah a masallaci in akwai da jaza Allah zai saukar da wahayi ya gaya masa an gane to kai yanzu in kai sallah da takalmi mai da jaza waye zai sanar da kai na matan gani sai kai kabbara Allahu Akbar irin ya gama da yin salafiya na matan gani yanzu manzan Allah da yake sallah da takalmi ai shi ana yi masa wahayi in takalmin na da matsala Allah zai turo mala'ika Jibril ya ga kai takalmin akwai matsala to amma kai din nan da kake cewa kai kana koyi da shi kai ana maka wahayi ne idan takalmin akwai matsala yaya waye zai sanar da kai nan wani amsa zaka ba su a nan shi ne bai da fikiyu ko kai ne baka da fikiyu eh. amsar na cikin hadisi a gane a cikin hadisin akwai amsa sannan kuma na biyu idan ni din nan nayi sallah da najasa ban sani ba ba a gane yaya aka yi magana game da mutumin da ya sallah da tufafi yana cikin sallah sannan sai ya tuna akwai najasa aka ce in dai yana cikin sallah da yanke sallah amma in ya riga ya idar da sallah ba a adafin wakati waqti inji malikiya bai ma'ana adafin wakati wato musta'arci. idan sai da mutum ya idar da sallah sannan sai ya tuna sallah ta yi haka ya masa faɗa to yanzu na yi sallah da takalmi akwai jasa ban sani ba sai da na idar sannan na gani yaya sallah ta ba sai ba sallah ta yi to a nan wajen manzan Allah ya ce wa sahabbai su dinga jefar da takalmi annabi ya ce to ai tun da ku ba kama na kuke ba ni ana mun wahayi in akwai najasa ana mun bayani to ku tun da ba muku bayani kada ku ƙara sallar takarmi manzo Allah ya faɗa ka wai shi din nan wai irin mai karfin istinbadi ne yayi wannan istinbadi na'am an gani na'am fa idza jaa ahadukum min al-masjid idan ɗayan ku ya zo masallaci wal yanzur fi ah, na alai ya duba cikin takalmansa ya fihi ma qabra idan ya ga kazanta a cikin wani jasa ko ya ga wani cuta ko wani jasa a wata ruwaya daban ya ga khubzan wani datti ko na najasa ya goge su ya yi sallah a cikinsu haka na annabi ce ka ringa duba haka baka shiga masallaci ina akwai matsala sai ka yi mai ka goge ka goge ka yi sallah da shi yanzu da za ka zo yanzu ka goge takalmin ka tas kama wanke takalmin ka tas ka wanke shi ka safai zane turare ka sa a cikin a jaka sai da ka shigo masallaci sai ka sa ka yi sallah da shi wannan ba za su kyale ka ba kana cikin sallah za ga wannan gizba ka karfa ya daga ka kawai sai ka jika hannun dan gizba ko ka jika hannun dan agaji yayi waje da kai akwai wani bawan Allah da ya jarraba aiki da wannan hadisin ya shiga masallacin sunna ya ce zai je aiki da wannan hadisin yana za gane shi har yanzu akwai jahilci wallahi tallahi ana idan da sallah aka bi shi har gidan iyayensa cewa lalle aka gaya mahaifin lalle ya binciki wannan yaro ya fara shiga aƙida tan tasiri <laughs> wallahi kuwa lalle yaron nan ba lalle kila ya fara ya fara koyi da wasu tan tasiri a gani baban ya kira yaron ya ce an ce ka fara ya ce wallahi ba yana bane ga abin da nayi baba sai mai shi to kai ya zaka yi sallar takalmi ai sallar takalmi yake ba zamanin annabi kawai sallar takalmi <laughs> wani ba malam biyu ya ce wannan suna tana son ce to ka fara ta masallacin ungon inda kake dan kwamiti ya kai ba mu labari yadda aka fari ina fata gane wannan almuhim dai sallah da takalmi ya halatta kuma wannan sallah takalmi ba hadda cikin littafin malikiya akwai a cikin mutasar a cikin mutasar ya an halatta iri-iri nassi na mutasar halaccin yin sallah da takalmi amma yanzu za gane cewa karatu ya ɗan nisa da jama'a ke ne yanzu eh, wa kana idan ya kasance manzan Allah zalla zalla idan ya cire su yana ya ya kasance yana cewa idan ɗayan ku zai salla la ya za'a la kada ya sanya takalminsa gefen dama kaga ana sallah takalmi ko ba a yi haka Allah bai ce ni ba a mun wahayi ba in ɗayan ku zai sallah kada ya sanya takalmi gefen dama wala an sare. kada ya sanya takalmi gefen hagu fa takuna an yamini ghairi idan ya sa gefen hagu zai zama a gefen daman waninka ko zai zama a gefen daman wa waninka illa an illa an la yakun illa an la yakuna an yasarihi ahad sai dai idan ya zama to babu kowa a gefen hagunsa in babu kowa a gefen hagunsa to sai ya sanya su gaba gare shi a gani wato wato kada ya sanya a gefen hagu ko kuma kada ya sanya a gefen dama a gane sai dai in ya zama gefen hagu ba kowa in za ka yi sallah gefen hagu ba kowa za ka yi sanya gefen mai dama la gefen dama in ka sanya gefen dama ya zama gefen hagu wani to babu kowa a wajen in ka sanya gefen hagu ya zama gefen daman wani sannan kuma kada ka sanya ma in ba in kada sanya gefen hagu ma kan shi ina akwai wani in akwai wani a wajen gefen hagu ka sanya in ka sanya gefen hagu ya zama akwai wani a wajen ka fitar da shi ya zama daman wancan ya zama daman wancan eh wanda ya da'ahu ma baina rijlai ya sanya su tsakanin kafafuwansa har shi ma wani ba ma yi duka mu ko sun mutum zai sallah ya sanya su tsakiyar kafarsa kuma me yasa ba a yi haka saboda kasancewa ana sallah ne kan kafin kuma takalmin kila yana da datti eh. haka ake yi saboda kusan mutane ba sa ko dukan gaba ɗaya zamu ci ba ma sawa ya kamata a kuma kiyaye gaskiya ya kamata ne a ce ana sawa tsakiya tsakiyar kafa yau wato shi ne daidai wajen in za ka zai kaɗan matsar da shi za ka yi sujada ko wani abu zai kamata ba. wani to ai matsalar shi ne ba a karantar da mutane irin wani nan hadisan ya kamata hadisi na manzan Allah a ringa yada shi ana karantar da mutane sunna an gane kuma za mu ji bayanin da malamai suka faɗa shi ma kan shi Nasiruddin Albani ya faɗa takalmin akwai datti takalmin akwai datti kada ka shigo da shi masallaci ka bata masallaci in akwai datti ka cutar da za ka bata masallaci sannan kuma ka cutar da masallata wani ya sa farin tufafi ka bata mai kaya saboda akwai hadisin la wa la ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da ni ma kada cutar da kai so daga sai mutum ya hada wannan hadisi da wannan a gani ya halatta a yi sallah da takalmi da sharaɗin ba za ka cutar da sauran mutane a masallaci ba in har za ka sa takalmi mai datti ka zo kana cutar da mutane a kai to bai halatta ba eh a wannan zamani akwai carpet akwai kaza akwai kaza to dole ne in za ka sa takalmi sai ka kula da wannan shawarar da nake ba ina so ka raye da sunna dan manzo Allah ya nuna sunna ne saba ma yahudawa ne in za ka da sunna to ya zamanto ka wanke takalmin taskasa a leda ta inda in ka zo ka shiga masallaci za ka iya raye da sunna din ba tare da ka fito da kowa ba a gane wannan ko shi ne shawara kila ka zo da ɗan silifa to ka sannan ka shigar da takalmi eh ya kamata a dabbaka amma da sharadin fa sai an yada ma al'umma don wannan kawai ya isa ya kawo yaki cikin al'umma din dai ga mutanen da ba san sunna ba wani zai dauka wallahi sabon addini ne wani zai ce sabon addini ne jama'a wani wasu sababbin samari yanda ake cewa yan madakila za ce yan takalmiya wallahi za ta ko yan takalmiya ko sun bayyana su ne mutanen da suke shiga masallaci da takalmi jama'a ku yi hankali da su wani sabon akida ne da ce tarihinsa ya kawo tarihi a ce malam mahmud bai wani wani ɗalibi ne ya je karatu a wajen kaza sai ya zo da wata akida suna akida takalmiya na? da farko dai a karanta da mutane a daina ɓoye hadisi sunan manzan Allah a yada wa mutane kuma a fada koli a nuna mutane sunna a yi amfani da hikima wajen karantar da su to insha Allah za ga mutane suna jin karatun lallai yana nan cikin hadisi don ka aikata ba za su da kai ba amma kawai daga sama kawai su ce an soka musu da ana ta ana tabbata suna daga sama ba dalili za su rikice gaba daya tunda an saba kamar karantar da su ra'ayin malamai ne kawai Allah shi taimake mu bai eh, na gani ya ji na kai hizba suna yi ko ai to ai mutane za su doka ai ba jami'an tsaro ne haka suke doka ai ba suna sallar takarbi ba mai ce bin tsala amma sai in kai zai zama laifi eh, in yin ba waje ne ai yana da wata mata yana so ya ƙara mata ne malam kan ta kai da kuma yi hankali da amana da wani karatu a gida mai da wuce yi kuma yanzu minti goma sha biyar ya wuce na karatu kai da Allah kai hakuri malam Abdulrahman in sha Allah gobe kai tambaya to wallahi yanzu mun ci lokacin mu minti goma sha biyar daga lokacin muna karanta wani littafi yanzu yanzu mun ci minti goma sha biyar yanzu in sha Allah kuma tana mai malam Abdulrahman